Masu sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Za ku saurari fassarar karatun Alkur'ani mai tsarki daga bakin Sheikh Dr. Isa Alifan Tami wanda kamfanin gerawa Oil Mills Nigeria Limited suka ɗauki nauyin kawo muku shi da fatan Allah ya saka wa kamfanin da mafificin alkhairi. Aliyu Safiya na Alhassan ke cewa a yi sauraro lafiya. أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci na masjidul qur'an don tafsirin qur'an bisa ga horewa da amincewa na allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu muna masu farawa kamar kullum da kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sa abubuwa da muke karantawa su zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba Allah shi ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da aikata daidai ya sa mu a cikin bayan da ƙur'ani zai cece su gobe kiyama a wannan wata mai daraja mai albarka na ramadana muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya samu a cikin bayin da zai yanta su zuwa ga aljanna yau da ikon Allah za mu tashi kan darasi na bakwai a wannan wata na ramadana hijira shekara ta dubu da da da talatin biyar, a cikin jerin gwanon tafsiri na iyaye mata a cikin sura ta Ashirin da takwas daidai kan aya ta 29 insha Allah ta'ala muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci a gabanin kutsa zuwa ga karatu akwai 'yan uwa mata da dama da sukan aiko sakonni na damuwa da neman addu'a ko ta aiko na halin jinya da take ciki da ya tsananta a roƙa mata Allah subhanahu wa ta'ala ya bata lafiya a mace ne mai kokarin addini amma watan ramadan na bana ya same ta cikin halin jarrabawa matuƙa da gaske na biyu akwai baiwar allah da turo sako cewa a roƙa mata allah subhanahu wa ta'ala ya sa mahaifiyarta ta musulunta ita musulma ne babanta musulmi ne amma mamata ba musulma ba ce tana kaskantar da kai da allah a roƙi 'yan uwa mata da kuma maza gaba ɗaya a mata addu'a na musamman Allah ya datar da mahaifinta zuwa ga karban addinin musulunci sannan akwai wata baiwar Allah ita ma <clears throat> da ta turo saƙo wanda tana daga cikin ɗaya daga cikin masu taimakawa akan harkokin addini a ko'ina aka samu dama iya gwargwado kuma wani lokaci taimakon ta kan yi so hatta zuwa ga wannan masallaci tana roƙon Allah subhanahu wata'ala ya amsa mata kyawawan addu'o'inta a cikin wannan wata na ramadana ‘ya'yanta Allah ya bata ikon kula da su akan tarbiyya ta addinin musulunci mai gidansa Allah ya dawo da hankalinsa zuwa ga ƙara riko da addini ya kuma kare shi daga sharin da wanda ya bayyana da wanda ya boya a waɗannan bukatu duka muna addu'a Allah subhanahu wata'ala ya amsa musu a ni da ku duka muna da bukatu irin namu muna masu kaskantar da kai da roƙon Allah subhanahu wata'ala ya amsa mana bukatunmu idan mun zo yin addu'a mu yawaita yin addu'a da cewa ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith ya hayyu ya Allah wanda yake rayayye baya mutuwa qayyum wanda yake tsayayye baya ko gingidi balle yayi bacci da rahamarka muke neman taimakonka wannan addu'a hadisi ya inganta a cikin littafin silsila sahiha da annabi zira da aminci tabbata gare shi ya ce a koda yaushe annabi zira da aminci tabbata gare shi zai yi addu'a kan wani abu da ya dame shi yakan fara da ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghir waɗannan alhayyu alqayyum su ne sunaye da ake cewa asma'ul lakil a'abam mafi girman sunayen Allah subhanahu wa ta'ala wanda hadisi ya ce matukar an roƙi Allah da su Allah yana amsawa su ne mafi girman sunayen Allah idan kika roƙi Allah da su insha Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala zai amsa miki addu'ar ki sun zo a Qur'ani a cikin ayoyi kaman guda uku na farko a Bakara Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum an kira alhayyu an kira qayyum a farkon ali imran Allah ya kira su alif lam mim bismillahir rahmanir rahim alif lam mim allah la ilaha illa huwa al hayyul qayyum nazzala alayka al kitaba kin ga al hayyu al qayyum sun zo cikin suratu taha wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum waɗannan ayoyi guda uku su suka ɗauki waɗannan sunaye na Allah da ake kiransu asma'ul lahil a'zam sunayen Allah mafi girma <coughs> don haka ina yi wa kaina wasiya da iyaye mata a dage da yin addu'a da su su ne alhayyu alkayyum bi rahmatika nastaghith bari na faɗa ku maimaita ko alhayyu alkayyum bi rahmatika nastaghith hadisin ya kada cewa ya hayu ya kayyum bi rahmatika nastaghith يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث mu yawaita addu'a da waɗannan idan muna da addu'a mu faɗa kuma mu roƙi Allah damuwar mu insha Allah ta'ala za mu ga dacewa a ciki Allah ya amsa mana kyawawan addu'o'in mu a ran ma za mu tashi daidai kan aya ta 29 yau za mu tashi darasi na bakwai a wannan wata na ramadana hijira shekara ta dubu da da biyar. jiya mun tsaya a kan ayoyi guda uku na inda aka ba wa musa alai salam auren yar annabi shu'aibu kuma babanta ya bayanin sadakin da shine za a yi aikin kodago na shekara takwas amma in ka kara zuwa goma wannan daga gare ka ne musa alaihi ke cewa to wannan al'amari tsakani na ni da kai ne idan na ga dama kowane ajali ɗaya daga cikin biyu na zaɓa na yi aiki a kansa shekara takwas a matsayin sadaki ko goma a matsayin sadaki ba ni da damuwa da ikon allah mafhum tsayi. so amma dai duk da haka sunna ta karantar da mafi kankantar sadaki ya fi albarkar aure khairun nika nikah aysaruhu mafi ainihin alkhairin aure shi ne wanda ya fi kowanne sauki sheikh muhammad nasir rahimahullah ya ce wannan hadithi ne ingantacce sau da aka kenan idan aka ba mata sarakin naira dubu biyar ya yi kaɗan <laughs> ta ce eh. <laughs> a malikiya ana ga sadaki ya kai rubu'u dinar shine ka'ida saboda la illa fi rubu dinar wa sa'ida ba a yi hannun barawo sai abin da ya kai rubu'u dinar kula ga wannan sai malikiya suka yi kiyasin sadaki ya kai rubu dinar amma abin da ya tabbata a sunna gaskiya babu wani hadisi ingantacce da ya faɗi wai akallu sadak mafi gangantan sadaki duk abin da aka bayar yayi duk abin da aka bayar da yawa yayi mafi kaɗan ɗinsa ya fi alkhairi mafi sauƙin aure ya fi alkhairi amma babu laifi idan iyayen mace suna da ainihin karancin wadata shi kuma mijin mai wadata ne ya kyautata musu a bangaren sadaki don su samu sauƙin yi mata gara wannan alkhairi ne ko kuma don su samu daman saya mata wani abu na gare ta wannan alkhairi ne don asalin sadaki mallakan mace ne mafhum tayyib sai Musa alaihi salam ke cewa duk wanda na zaba insha Allah ta'ala yayi ba da damuwa na'am أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بالطور نارا آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر آه. لعلي أو جذوة من النار لعلكم تصطلون falamma a lokacin da ka ba musa al'ajala musa ya kammala wannan hidima na shekaru din wasara bi ahalihi ya ɗauki gimbiyarsa ya tafi a nasa min janibi turi naran sai ya tsinkayi wata wuta daga gefen dutsen tsohon qala sai ya ce li ahlihi ga iyalan nasa umkuthu ku zauna a inni lalle ni anastu naran na tsinkayi wata wuta la'alli mai yiwa ne a tikun min habi khabari na je gindin wutan na kawo muku wani breaking news aw jazwatin minan nari ko kuma in samu wani dan makamashi daga wuta wani dan gaushi na wutan la'allakum tasaluna saboda ana sanyi sai ku ji dumi da wannan wuta din ka ba musa al-ajala a lokacin da musa alaihi salam ya kammala wannan ajali sai dai malamai da yawa na ƙur'ani sun dafi cewa har a wannan gaba da muke magana musa alaihi salam bai zama annabi ba sai a nan gaba ne allah zai bayyana mana inda ya bashi annafta wannan kashi 90 cikin dari na malaman ƙur'ani rahimahumullah suna ga har a nan bai zama annabi ba amma saboda babin girmamawa ya sa tun daga farkon surar muna kiransa da alaihi salatu wassalam annabi ne manzo ne daga cikin ulul azmi minar rusul annabawa manzanni ma'abota damara mafhum tayyib falamma qada musa al-ajala da ya kammala ajalin sadaki jiya mun fara magana akan cewa musa alaihi salam shekara goma yayi dalilin wannan kuma shine na farko magana na sa'id ibn musayyib alaihi rahmatullah a ah, Sa'idu bin jubai afwan ba Sa'idu bin musayyib ba dalilin maganar Sa'idu bin jubai da yayi yace wani sare ya zo ya tambaye shi cewa ya sa'id shin wannan da aka ba wa musa zaɓi shekara takwas a matsayin sadaki na ƙodago ko goma sai sa'idu bin jubai ke cewa ban sani ba amma zan je gaba ga malaminmu habarul umma abdullahi ibn abbas in tambaye shi ya ce na je samu ibn abbas tambaya na ce shi musa kan da yake cewa ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alayya wanne ne yayi shin yayi shekara takwas ne ko goma sai ce a goma yayi yace qada akmalaha yayi mafi kamala da cika shekara goma yace sai na dawo na gaya wannan banasare nace to Musa gaskiyar magana yayi shekara goma ne dan bakin sai yace sadaqa wallahi wa huwa alimun ya faɗi gaskiya malamin kunnan kuma gaskiya malami ne wa kenan abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ka musa a matsayin sadakin mace ya yi aikin shekara goma ne yana hidima a gona yana kiwon dabbobi duka mai a matsayin sadaki kasar saudiya suna da ɗabi'a ta tsananta sadaki akwai time da muke magana da ɗaya daga cikin manyan malaman ƙasa ɗin me yasa kuke tsananta sadaki duk daga hadisai sun kawo sauki ya ce gaskiya babu wani dalili mai karfi sai dai kawai cewa al'adar mutane ne idan suka samu aure da araha suna walakanci idan kuma suka sha wahala a nema to suna yi wa mace riko da mutunci ya ce mu a wurin mu za ka auri mace sai faɗa da kuɗi ya ce ana tsammanin ka kashe abin da ya kai naira miliyan bakwai zuwa takwas zuwa goma idan mutum ya kashe wannan wani shekaransa goma sha biyar iya tazadin kuɗin aure to ta ya za haka sai ya ce ce ya shiga yana da wahala akwai abin da zai yi hakuri saboda ya san ya karar da kusan shekara goma dike guda na rayuwarsa a kan sadakin da haka ba zai iya yi wa haka kawai cikin sauki ya fito ya ce kawai ya yi shika ba Mafu, tayyib kula ga wannan sai ya ce dalilin wannan sai muke fahimta a fili cewa a hikimarsu shine kawai don ya zama matan sun yi daraja wannan shine abin da mafhum wannan shine hikimar tasu yace bayan wannan gaskiya babu wani dalili da zai bayyana karara idan mutum zai aure na farko sai ya saya mace gwalagwale na biki to wannan gwalagwale akan samu ya kai naira miliyan biyu ko miliyan uku gabanin ma ya fara ganin ta sai ya kawo wata kyauta ta musamman da ba za ta gaza akalla kamar a ce naira dubu ɗari biyar ko miliyan ɗaya ba wani kyautan kaya idan ya zo ya ganta sai ya ajiye ya tafi a wurin ko kuma ya turo iyayenta in an gani to iya nufin ya ganta sai ta zo ta ya ganta iyaye su ba da ikon yi magana da ita idan ta mayar masa da sakonsa da ya kawo ba ta bukatarsa idan kuma bayan ya zo ya tafi sati guda ba ta tura wannan sako ba to komai ya yi zanzan kenan ita ma ya mata mafhum tayyib so da su hikima su na sanantawa kenan tare da cewa sunna ta karantar da mu sauwaƙawa da amma dai babu laifi a kyautatawa mace iyakan kyautatawa a duk halin da aka samu wannan kuma yana da kyawu a kyautatawa iyalai wannan alkhairi ne to musa da ya shekara goma kuma kamar yadda abdullahi ibn abbas allah ya kara masa ya dace annabin mu ya tambayi mala'ika jibril ne da ya zo shi shekara nawa musa ya sadaki ya ce mar shekara goma wasara bi ahalihi sai musa ya dauki iyalinsa gimbiyarsa sai suka kama hanya sun tafi an kammala me an kammala biki cikin sauki saboda idan an bi aure a tsarin addini bayi da wahala abu ne wanda yake mai sauki yanzu za a yi shi take a gama kawai take yayi ya gama shi kenan ba shi iyalinsa sun tafi amma yanzu ne muka ɗauka wa kan wasu al'adu masu wahala a aure in aka fara biki mother's night bachelor's eve bonfire a party picnic haka za a yi ta biki a yi ta yi kala-kala in za a yi auren ran asabar wasu tun daga ranar laraba ake ba. asabar ta zo a yi ta zarce lahadi litinin duka ana biki a tafiya harkar bikin a ce mota uku sun yi hatsari ma mutane tara sun mutu an je can wance an sace mata gwalagwalanta wance sun da da wance wane sun da da wane wane ya fasa motar wane wane ya sace hansar din wane haka za a yi ta yi wani ya ɗauki wanci a wajen bikin sun tafi ba sai ina suka tafi ba ai sun kwana a can a zo ana ta zargi to haka ake yi a zo gidan biki kuma a zauna nan ma a dafa ɗan garan da aka na abincin a cinye shi a kammala komai kuma a watse sai shiga aure bayan wata uku sai shiga duk albarkarsa ta kare babu wani albarka a ciki ke sa idan za a yi aure a rika sauwaka waɗannan hidimomi babu alkhairi a cikinsu mu kai makura wajen sauwaƙawa na waɗannan hidimomin biki mu duba lokacin da sa'id ibn mu'ayyidin sa'id ibn musayyib sayyidu tabi'in rahimahullah ya aurar da yarsa zuwa ga ɗalibinsa Kafir, da ya ba shi yan nan aka ɗaura aure ana aurawa babanta da kansa ya saka ta a gaba ya kai ta ɗakin mijin kawai ana gama sai ce bari in kai ta sai ɗauke ta ya tashi takanas ta gidansa ya kai ta wajen miji mijin nan ɗalibinsa ne yana cikin daki sai ya ji an taɓa kofa an ce assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh ya amsa ya ce waye a waje sai ya ce sa'idu ne ya ce na gama tunani na a garin madina ban san wani mutum sa'idu in ba malami na ba sai yana tunanin to wane ne kuma sa'idu ya ce ina buɗe kofa sai na ga malam ne sai tura mun iyali na ya ce ga ta nan ittaqillah fi zawjataka ka ji tsoron Allah a cikin iyalinka shikenan sai ya juya a wannan hidima an gama taron daukan aure an gama mothers night an gama bachelor's eve an gama picnic an gama waliman mata an gama kaza da kaza an gama kaza da kaza an gama taron daukan amarya da da sayan baki duk waɗannan an gama a ittaqillaha fi zaujatika wai yanzu ya ce wai bakin ma sai an siya haka ake zama ake yi to shikenan sai ce ga auren yayi albarka so da kan mu rika takaita irin waɗannan ababe ba su da wani fa'ida dimo ake sabon Allah a cikin aure dimo albarkan auren yake karewa da ka iyaye mata ba iya isa bane ba wai burgewa bane a yi ta sabon Allah aure a takaita a yi abin cikin sauƙi kowa ya ji abin babu wani wahala an sawaga wa juna sai kiga albarka ya tabbata a cikin auren mafhum tayyib wasara bi ahlihi sai mu sai dauki iyalinsa da wannan malaman qur'ani irin abu abdullah muhammad bin ahmad al-ansari al-qurtubi rahmatullahi alaihi yake cewa ah, wannan yake na mana miji idan ya aure mace iya da ikon ya ɗauke ta je dukkan wurin da yake bukata da ita musamman idan wurin ya zama babu cutarwa ga rayuwarta ko addininta wannan ya halatta miji ya auri mace a bauchi ya tashi ya ce bari ya tafi numan da ita dan yi wata uku daga numan ya tafi mambila daga mambila ya juyo ya tafi fanshin daga fanshin ya tafi basa daga basa ya ketare ya tafi can kankara daga kankara haka dai ya yi ta duk wannan shari'a ta bashi dama a duk inda aiki ya kai shi ko sana'a ta kai shi yana da ikon ya tafi wurin da iyalinsa a takaita yawo ta wuda Allah ko yana da kyau mutum ya yi kokari ya zama shari'a ta ba shi daman yana iya yin komai da iyalinsa zai iya daukanta duk garin da yake bukatar su zauna mace ba ta da ikon miji ya ce je ki waje kaza ta ce a'a ni gari kaza nake bukata ibnu usaimin rahimahullahi ce in tana bukatar wannan sai ya zama tun gabanin ayi aure sai ta sharadi ni fa ba zan motsa a garin mu ba amma in ba ta yi wannan ba babu wani agreement kuma an yi aure ya ce to za a barboci za a je gari kaza ta ce ni ba na bukata ba zan je kankara ba ko ba zan je fanshin ba to wannan bai yi ba ba ta da iko sharadi ne mace ta bi mijinta idan inda yake bukata su je shi yasa aka ce wasara bi ahlihi shikenan kawai sai ya tafi da iyalansa anasa min janibin turi naran sai ya hango ya tsinkayi min janibin turi daga gefen wani dutse dutsen turi kenan ko da Allah ya ce wattini wa zaitun wa turi sinin wa hadha al-balad al a ajin don wannan dutse sai hango na rubuta kala sai yace li ahlihi wa iyalansa umkuthu ku zauna anan amma matarsa ita kadai ne sai yace umkuthu me dalili malamai suka ce saboda girmamawa wannan yake nuna cewa ya halatta mutum matarsa ita kadai babu da babu juna babu komai kace ce masa yayi iyalai wannan mutunta ne ba sai ka in ka ce yayi iyali wannan kana kunce masa wando ne a kasuwa kawai ya iyalai shi nan sai zauna yin hajji alhamdulillah wallahi alhamdulillah komai lafiya duk wanda aka ce ya iyalai shi nan wanda bai san gidan ba ya riga san an yi me an kasa shi an kai shi an baro saboda an ce ya iyalai sai tanin matan biyu ne ko uku ko ne ko ma ɗaya ne to ya fi daɗi ka yi jam'i a wajen magana kuma wannan mutunta ne ke sa bai ce umkusi ba sai ce umkusu ku zauna a nan wurin mafhum inni lalle ne anastu naran na tsinkayi wata wuta ga ta can la'alli tikun min habi khabarin bari na je wajen don na nemo muku labari da wannan malamai ke cewa neman labari ya kasu kashi biyu akwai wanda ya halatta ai akwai wanda bai halatta ba musa labarin da ya je ya je neman labarin shirya ne ya halatta mutum ya ga taron jama'a ce bari je ko wa'azi nake nima ake yin saurara wannan yayi amma ce na ga taron jama'a bari je ko ana wasa da maciji ne kallon nan bai halatta ba yaushe kake da lokacin kallon maciji shi yasa yawan kallace kallace yake sawa idan dujal ya bayyana dajjal kenan sharru ghaibin yuntazar idan ya bayyana mafi girman abin da ke sa mutane su bi shi daga kallo ne a kodan da babu abun da za a zauna ana yi ba su kalla ba duk munin abu zai kallo ko za ta kalla mu zama masu sha'awan kallon alkhairi da jin alkhairi sha'awan kallon abin da yake na shirya da kuma jin shirya amma duk abin da yake hayaniya da bankaura ne mu shiga cikin wallazina kuma anil lagwi mu'riduna au minan nari ko kuma zo muku da wani dan makamashi ko dan wani gaushi daga wannan wuta din in babu wani abu na labari da ɗebo gaushi saboda ana sanyi la'allakum tasqaluna don ku dan yi kokarin dumama jikin ku ku ji daɗi wanda yake ƙara bayyana mana akwai sha'awan a lokacin zafi a sanyaya wuri a lokacin sanyi a dumama wuri wani mai haka jiki yake bukata in ana sanyi sai shiga ana sa hitin materials a wurare mafhum tayyib za a saka wannan abu na hita ne wannan saboda me saboda akwai sanyi in ana sanyi kuma sai a rika shigo da a hitin material ana sanyi idan ana zafi kuma sai a rika saka fanka ko AC saboda a sanya ya wuri saboda haka jikin dan adam yake dan bara yana cewa wai dan adam mai wuyan gane hali in an yi sanyi ya ce an yi sanyi in an yi zafi ya ce an yi zafi haka muke ko ba haka ba duk abin da muka yi wai in aka mana ɗaya kishi sa muke bukata in ana sanyi sai mu ce yanzu zafi muke so in ana zafi mu ce sanyi muke so zaka sai ce bari ya je nemo wa iyalansa wuta don su ji daɗi wanda yake ƙara bayyanawa malaman qur'ani suka ce irin su ibnu jarir at-tabari rahmatullahi alai su jamaluddin al-qasimi rahmatullahi alai shine iya da kyau namiji ya zama dukkan sa a rayuwa ya rika yi don sama iyalansa comfort wato jin daɗi a rayuwa da nutsuwa ka yi kokarin saya a iyalanka mota ta musu hidima in kana da wadatan haka in baka da wadatan Allah bai dora maka ba a kai su makaranta a dauko su a kai su asibiti in za su je ziyara a kai su waɗannan abu ne wanda yake mai kyau ya zama wannan mota ta kyautata wa iyali ne ka yi kokari ana zafi a gidan ka ce bari na ga yadda za a sa muku fanka a gidan nan wannan fankan wacce ya baci bari a gyara mata idan aka zo ana sanyi ko bari in samu abin zafi in yi kokarin mai kyautata muku wannan ya daga cikin abin da yake nuna namiji yana da alkhairi ga iyalansa shi yasa annabi tsira da aminci tabbata gare shi hadisi yake cewa a cikin muslim khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli mafi alkhairin ku shine wanda yafi kowa alkhairi ga iyalansa amma na fi kowa alkhairi zuwa ga iyalaina to mutum mai alkhairi yana yi wa iyalansa hidima don ya sauwaka musu rayuwa gwargwadon arzikin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi abin da Allah bai bashi ba ba zai tambaye shi ba saboda la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha ko kuma illa ma ataha amma abin da Allah ya bashi haƙƙi ne na miji ya kokarin kyautata wa iyalansa hadisin bukhari rahimahullah Sun urwata bunin zubair bin awwam bin rahmatullahi alai sun tambayi ummuna aisha ta raddi ummuna aisha radiyallahu anha cewa idan annabi tsira da minci sabbata gare shi yana gida me yake yi ne in ya shigo gida muna so mu san me yake yi don mu samu ilimi ta ce kana fi mihinati ahliki wa idha hadarat as-sala kharaja ila sala na'am tace idan ya shigo gida ba abin da yake yi sai mihina shine hidima. yana hidima wa iyalansa ne hidima yake wa iyalansa a gida annabi sallallahu alaihi kan zauna da iyalansa idan suna wanke wani abu ya taimaka musu wajen wankewa in suna sharewa ya taimaka musu wajen sharewa ana gogewa ya taimaka musu wajen gogewa yau idan namiji sai ya ce ya zama mijin hajiya ba mijin hajiya bane aure ne ya dadi shi wani magabaci zai aurar da isa ya ce kuni lahu amata ne kuni laki abdan in kin je ki narke ki zama baiwa gare shi shi mai gidan da ya zama miki bawa bai sani ba so mace ta fi mallakan miji idan tana da mai sanyin hali da tsabar biyayya gare shi amma mata ba kwa gane wannan sai mace ta ɗauka cewa wai namiji yadda ake rike shi kamar rike kan keke ne ana koyon tukin keke mai koyon keke idan ya hau keke haka yake kama kan da karfi da karfi zai rike haka idan ana tura sai rika haka ana dan sake mana sai rika haka haka yake da kan da karfi yake rike to mata ga suke maza wai sai ta ce da karfi za ta rike ba za ki nasara ba ni wallahi ba zan masa biyayya ba ai wallahi ba zan yadda ba ko samar kasa za ta haɗe da sama da kasa ta haɗe ne tura ki gida ya haɗe miki ba fata ake ba shi ne haɗewan sama da kasa so ba fata ake sama da kasa ta haɗe ba fata ake abu yayi daɗi in za ki tambaye shi na ba fara to to to to me yasa sai yanzu ka dawo to to to me yasa haba baban maniro lafiya ya yi abu ya faru haka duk hankali na ya tashi na dauka ba lafiya ba na yi ta buga wayan ka shiro lafiya ko baka dawo ba wallahi hankali na tashi a wallahi lafiya galo mun tsaya muna tadi da abokai ne haba ni ina gida hankali na a tashi ina jiran ka kai kana tadi abba baban riga gaba a daina yawan wannan tadin a da gida mu zauna mu yi tadi to haka ake yi ba yana dawa ki turnike ki hada sama da kasa ba in kika samu jahili sai ɗebo kalmomin zagi sai zabga gaba ɗaya saboda jahili ne to ba a haka an fi mallakan maza da me da kyakkyawan magana da kyakkyawan hali amma wasu mazan kuma kowanne aka ba a mallaka saboda wani namiji da kika san tsohon road master haka yake kamar tsohuwar roka haka yake baya jin gyara duk abin da aka masa bai yi ba <laughs> to bari dai mu bar maganin nan haka da haka haƙƙi ne miji ya kyautata wa iyalansa lokacin da Musa alaihi salam ya isa bakin wannan gefen dutse me ya faru فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى أن falamma a lokacin da a ta ha nudiya musa salam ya zo wajenta nudiya sai aka kira shi min shafi'il wadil aiman a ainihin bangaren wadi kamar a ce ko teku ko kuma wani dan dai waje da yake na kwari da ko ruwa ke gudana a cikinsa al'aiman na dama fil buqatil mubaraka a wannan wuri mai albarka shine tsakanin misira da madiyana wannan wuri mai albarka mina shajarati na bishiya din me ke faruwa a lokacin an ya musa sai aka kira shi ya kai musa inni lalle ne. ana allahu rabbul na ni ne allah mahalicin talikai gaba daya falan falamma ataha lokacin da Musa alayhi ya zo zuwa ga wannan wuri da ya hango wuta din da yake magana nudiya sai aka kira shi wannan an gina shi a matsayin mabniyul lil majhul ne fi'ili madhi ne amma mabniyul lil majhul sai aka kira shi min shati'il wadil ayman ta bangaren wannan ramin ko dan tafkin ko dan gurbin ruwa din na bangaren dama dama da ina malamai sun yi fasara biyu na farko suka ce bangaren dama daga inda musa alaihi salam yake bangare na biyu kuma suka ce a bangaren dama daga inda ya hango wutan yana zuwa gindin wutan su ya ji an yi magana ta bangaren dama mina shajara na wannan bishiya da an ya musa aka ce ai ya musa aka kira shi da ya musa wannan babin menene girmamawa ne ya musa an kira shi da ya musa ba ce kawai musa ba shi yasa mijinki ya baban ana iya masa alkuni abu abdullah ba kullum zaki ce abu abdullah ce ya aba abdullah ya aba khadija ya aba fatima ya aba abdurrahman wannan shine wataran sai a kira ya din harafin nida girmamawa ne baki ji Allah yana mana ba ya ayyuhal ladina amanu to wannan girmamawa ne kuma kai ma miji haka ne ba kullun kawai ka kare a kiranta a sunan da kawai karar a fili ba manira a'a manira a'a ba wata ranka dan boye a rika kiranta ummu abdullahi wata ran ce ya ummu abdullahi ya kaza kaza waɗannan kalmomi ne na shari'a da suke kara kauna a zukata to sai aka kira shi ya musa da girmamawa inni lalle ni ana allahu rabbul alamina ni ne allah mahaliccin talikai allah wannan ya tabbatar da uluhiyya rabbu iya tabbatar da rububiyya na mai al'alamina na dukkan talikai menene al'alamina ne sammai da kasai da abin da ke tsakanin su kala fir'aunu wa ma rabbul alamin kala rabbu samawati wal ardi wa ma kuma don haka al'alamina shine duk abin da ke cikin sammai bakwai da kasai bakwai da abin da ke tsakanin su waɗannan Allah subhanahu wata'ala shi ya halicce su sai a ce masa rabbul alamina wanda ya halicci ba mutane kadai ko talikai ba dukkan halittun da ke cikin sammai bakwai da kasai bakwai mafhum tayyib sai ya ji an kira shi ana kiransa sai aka ba shi umarni aka ce me وأن ألق hmm. falamma فلما رآها تهتز annaha ja. يا aminin. wa an تخف إنك من aka ce ka yadda سيأكتك يد سندنك falamma ra'aha lokacin da ya ganta bayan yayar ta tana motsi tana burgima ka annaha kamar ita jannun wani dan maciji ne walla mudubiran sai ya juya da baya zai gudu walam yu akib ko waiwayawa bai yi ba ya musa sai aka ce ya musa aka bil dawo wala ta kada ka ji tsoro innaka min al da kai kana daga cikin amintatu manzanni wa an alki asak sai aka ce ya yadda sandarsa musa alayhi salam iya rike da sanda a wannan hali din mafhum tayyib hatta malaman qur'ani sun yi ta kara juna ilimi sandar daga mai aka yi ta wasu ce sandar an yi ta ne daga jikin bishiya ta magariya wasu ce a an yi ta daga jikin bishiya ne na nau'in ice kaza kaza wasu ce daga ma jikin bishiyar da ake magana asali daga nan ta fito duka waɗannan ababe ne na maganganu na malamai babu wani wanda hadisi ya tabbata akan cewa sandar daga me aka yi ta muhimmin abu mun san Musa alaihi salam iya rike da sanda yana tafiya wa an alki asaq sai aka ce jefa sandar ka sunna ta karantar da wani lokaci fiye yin halitta shi ma yakan ɗauki sanda ya rike ke sa sahabbai da ke mar hidima irin abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu ce sahibun na alain wal asa ma'abocin takalma ko da sanda wani wuri a ce walwabu da kuma ruwan alwala wanda yake na mana wani lokaci yana dacewa da sunna ka rike sanda amma yanzu yadda ake karancin aminci wani an gashi da sanda gudu za a yi shine abin tsoron kawai a ga araba fito da sanda yana da jiya an san dai wani zai ci ta yaran ma bai tsufa ba ko to Allah ya taimake mu sai aka ce ka yadda sanda din sandan na daga cikin ayoyin da Allah subhanahu wata'ala ya ba wa Musa in an ce aya su ne mu'ujiza Allah ya ba wa Musa mu'jizozi daidai akalla guda tara a ramma ba laifi ka duba mana wajen karshe karshen suratul Isra ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم إذ جاءهم فقال له فرعون بصائر وإني لأظنك وإني لأظنك يا فرعون مذبورا جزاكم الله خيرا الله يجي ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات hakika mun ba wa musa salam wasu ayoyi guda tara bayyanannu fas'al bani isra'ila ku tambayi mutanen banu isra'ila in ba ku san ayoyin ba lokacin da ya zo ce musu me yake cewa inni la azunnuka ya fir'auna okay la wa inni la azunnuka ya musa maskura musa ya ce wa fir'auna kai ina zaton musa an maka sihiri ne ce ya za ka zo ka sami ina mulki kuma ka ce akwai wani allah ya ɗaya ba ne ba sai musa ya ce laqad alimta ma anzala haula illa rabbu samawati wal ardi basair kai fir'auna ka san babu abin da ya saukar mun da waɗannan ayoyi na mu'jiza da nake bayani da su sai dai mahaliccin sammai da kasai da abin da ke tsakanin su basa'ir waɗannan dalilai bayyanunu sun tabbatar da haka idon ka na gani kowa na gani sai ce ina zaton kai fir'auna lalle kai kuma halakakke ne shi fir'auna ya ce wa musa an masa sihiri musa kuma ya ce fir'auna lalle kai ina ganin ka kai halakakke ne gaba daya kin ga abu ya kai iyaka wa'azi ya kai wa'azi an fara caji kenan wa an alqi asak sai aka ce yadda sandar ta ka sai musa yadda wannan sanda bai san me zai faru ba falan mara aha lokacin da ya yadda ita me faru ka annaha falan mara aha ta hatazzu sai gan tana ta motsi tana yawo haka tana burgima ka annaha jannu walla berar. Kamar kya ce ita wani dan maciji ne sai juya ya gudu amma asali gabanin yadda ita malamai suka ce sanda Allah ya tambaye shi me a hannunka tukunna arama ba laifi ka dauko mana ruwa cikin suratul taha Wama tilka biya Minika ya Musa? Kola yi a soya a tawaka wa hawa a fushin biya ala a ƙwanami wani ya fi ha ma'aribin Allah ya ce masu asali wama tilka biya Minika ya Musa. Menene hannunka Musa? Me ka je rike da shi? Kale ya ce fiye asaya sa ita ce a sanda ta ce. atawakka'u alaiha da nake dogaro gare ta wa ahushu biha ala ghanami da ita ma nake kiwon dabbobi waliya fiha ma'arib ukhra kuma ina da wasu bukatu na daban a cikin ta na kana alkiha ya musa sai aka ce yadda ita sannan aka tambaya menene a hannunka mafhum tayyib amma anan sai aka takaita sakon tsaha sai Allah ya bayyana me ya faru malamai suka ce amsar da Musa alaihi salam ya bayar yana nuna cewa sautin da ya tambaye shi me a hannunka ya ji dadin sa iyaka kuma akwai ya ji sauti ne mai mu'ujiza ashe sauti ne na Allah subhanahu wa ta'ala ya ji mu'ujiza saboda idan na rike da wannan kika ce kwanta mai a hannunka me zan ce sai kawai na ce sony ne ko mp3 ne ko recorder ne kawai gata na annaba shikenan ba kawai mai a hannunka kaza ai ba a tambayi waye mai shi ba ba a tambayi na wane ne ba ne ba a tambayi me ake da shi ba kawai mai a hannunka a ran ma mai a hannunka qur'ani ne magana ta yi ko ba ta yi ba amma ka ce musa wa ma tilka biyar mi me a hannunka kawai sai ya ce me kala asaya sandata ne shiru amma sai kala kala hiya ita ce asaya sandata ce an ce me kake da ita ba a faɗa ba sai ce kuma atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ghanami fi hama fiha ma'aribu ukhra sai fara bayani mafhum tayyib malaman qur'ani suka ce daɗin sautin da ya ji ne da mu'ujizan da ke cikin sa wanda yake tabbatar da cewa maganar Allah ya ji saboda Allah subhanahu wataala yana magana kuma Qur'ani maganarsa ne kame da Qur'ani ya gaya mana cewa kallama Allah Musa taklima Allah yayi magana da shi ne kuma Qur'ani maganan Allah ne wa in ahadu minal mushrikin sajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah don haka Qur'ani maganar Allah subhanahu wataala ne shi yasa ana maganar Qur'ani Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin Al-Wahibi At-Tamimi rahmatullahi alayh a cikin majmu'ul fatawa tasa juz'i na farko da na biyu ya ce ƙur'ani maganar Allah ne subhanahu wa ta'ala don haka ƙur'ani siffar Allah ne saboda ko dan adam ya yi magana to maganarsa siffarsa ne ana iya gane shi da magana don haka ya zama siffa so da in ana irga siffofin Allah subhanahu wa ta'ala maganarsa a ƙur'ani siffarsa ne mafhum tayyib don haka mu tabbatar da qur'ani kalamullah ne qur'ani ba makhluki ne a'a kalamullah ne al-munazzal ala khatamil anbiya muhammad sallallahu alaihi wasallam bi lafzihi wa ma'anahu al-maktub fil musab min awwal suratul fatiha ila akhir suratul nas so da ka qur'ani kalamullah ne amma maganar Allah mafhum tayyib wannan dadin magana yasa Musa alaihi salam yayi bayanin abin da ba a tambaye shi ba wa ma tilka bi yaminika ya Musa amsar kawai kala asaya amma sai kara hiya ita ce tukunne ce asaya kuma ya kara ce a tawakkau alaiha ina dogaro gare ta wa a hushi biha ala ghanami tana taimaka min wajen kiwon dabbobi waliya ha ma'arib ukhra sannan ina da wasu manufofi na daban a cikin ta sai aka ce yadda sandar da ke hannunka lokacin da ya ganta ta hatazzu tana burgima ka annaha kamar kya ce ita jannu walla mulbiran kamar kya ce ita nan maciji ne sai juya da baya walam yu'aqib Musa alaihi salam bai waiwayo ba wannan yake bayyana mana wannan shiga cikin tsoro na halal mutum ya je zai bude daki ko da ba kowa a gida sunna ta ba shi ikon ya sallama shi din gauro ne tuzuru ne bai da iyali ya dawo a hiransa da dare ya je ya sha shayi an so ya kwai an bashi ya ci a wajen mai shayi karfe sha biyu da rabi na dare ya taso shi kare ya yana hamma ya taho daki ya sa ki ya bude to kuma sai tuna hadisi ya ce assalamu alaikum sai ji an amsa me zai yi zai wahala ya shiga shi bai ya sallama rama in aka amsa zai wahala ya shiga yadda maza ke gaya muku mata to ai ko ba amsa mala'ika da hama ya amsa mala'iku suna amsa sallama haka ne ya tabbata hadisi kai kai sallama a ɗakin amma kuma ka ji amsa za ka yi bi za ka da to musa sanda dace a hannunsa an ce yar da yar sai ga maciji sai juya abinsa ya halatta ji tsoron maciji halal ne ya halatta a ji tsoron kunama halal ne mafi ya halatta a ji tsoron kura duka wannan halal ne ya musa sai aka ce ya musa aqbil dawo aka umarce shi da ya dawo wala ta kada ka ji tsoro ana masa me ana gaya masa za a bashi wasu mu'jizozi ne tunda a baya an ce inni ana lafi rabbul alamina za ka ya fara samun muhimmin sako innaka min aminina lalle kana cikin al'aminina amintattu abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu cewa wannan yake tabbatar da al-aminin ana iya nufin manzanni kuma saboda babu amintattun mutane a wurin Allah irin manzanninsa so da in an sa cikin amintattu kololuwa shine ya shiga cikin jerin gwanan manzannin Allah subhanahu wa ta'ala musa alayhi salam shi ma daga zuriyar ibrahim alayhi salam ne ya fito daga gidan annabi ishaq ne wannan isnadin ya bi annabi muhammad kuma sun sanar daga gidan isma'il alayhi salam sai aka ce kana cikin amintattu manzanni bayan an bashi wannan ya ga sanda ta zama maciji sai na biyu kuma aka bashi umarni na biyu a ramma اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين أسلق يدك في جيبك شقد هنوانك hannunka cikin wuyan riganka ko aljihun da ke kirjinka ta bai ba amma min su in babu cutarwa babu cuta tare da kai ba ciwon kuturta ba ne wahmum ilaika jana haka mina rahab kuma ka tattaro hannayenka guda biyu ka dora su akan zuciyarka kirjinka saboda tsoron da kake ji a wannan hali din fa zalika burhanani min rabbika waɗannan su ne manyan hujjoji guda biyu da muka baka daga wajen mahaliccinka ka wuce da su ila fir'auna zuwa ga fir'auna wa mala'ihi da executive council dinsa manya-manyan kwamishinoninsa da ministocinsa zan ce mafhum tayyib da advisors nasa innahum kanu qauman fasiqina saboda su mutane fasikai ne an ba shi aya ɗaya shine sanda ta zama maciji na biyu usuluk ya daka fi jaibika ka shigar da hannunka cikin menene jaibika fasara biyu na farko yana da zama jaib aljihu ya daukan wuyan riga amma malamai da yawa sun a kan wuyan riga ne shine sa hannunka a nan idan ka sa hannun dama sai ya taho bangaren hagu in ka sa hannun hagu sai shigo me a bangaren hannun dama ya tafi bangaren hagu bangaren hagu ya tafi bangaren dama to suka ce wannan ake nufi min zai fito bai ba fari sol min gaidi su'in ba tare da wani cutarwa ba wadmum ilaika jana haka minar rahab kuma ka tara abdullahi ibn abbas ya ce yadaika minar rahabi saboda wannan tsoro da kake ji sai kai me sai ka dora akan kirjinka haka da wannan malamai abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu habarul umma yake cewa duk wanda ya ji ya firgita ya tsorata bayan addu'a da zai idan yana so tsoro ya tafi to ya dora hannunsa akan girji idan ya dora hannu akan girji insha Allah ta'ala tsoro na tafiya tare da mutum duk abin da ya ba mutum tsoro ko TV aka nuna wani abin tsoro to mutum ya dora hannunsa akan girji ko tafiya yake ga wani abin tsoro da hankalin sai tashi bayan addu'a da zai nemi kariyar Allah ya dora hannunsa akan girji Allah subhanahu wataala zai sauke masa wannan tsoron saboda mai dalili tsoro da muka sani fa yana iya kisa mutum yana iya firgita ya tsorata dalilin tsoro ya mutu gaba daya kawai mutum ya ga abin tsoro saboda tsoron ya mutu ya zama ajalinsa iya zama daga cikin asbab na mutuwa yanzu tsoro so ashe kenan tsoro babban abu ne shi yasa tsoro malamai suka ce idan aka ba mutane tsoro a rayu suka tsoron a society ya fi yunwa wahala duk duniya babu fitnar da ya kai tsoro shi yasa Allah bai ce zai tsora mana tsoro duka ba sai ya ce kaɗan wala na buluwan bi shay'in min al-khawfi Sheikh Muhammad bin Salih Al-Munajjid fi zawla ke cewa bi shay'in ba ka ce min al-khawfi saboda ba zai mu dauki tsoro da yawa ba sai Allah ya ce za mu dan jarabe ku da tsoro dan kadan wani abu daga cikin tsoro yace don in tsoro da yayi yawa da duk sai a mutu amma sai Allah ya dan jarabe ku da dan kadan duk tsoron da ake ciki yau a society na rashin kaza da kaza da kaza dan ka Allah ya jarabe mutane a cikin tsoron sa a nan ayoyin ƙur'ani ya takaita su ba laifi a rama mu ɗauko yan uwan ayoyin mu kulle alaka da su Allah ya yi bayani a cikin wurare da dama daga cikin muhimmai nan kusa kusa akwai suratu taha da kuma suratun namli a suratu taha Allah ya fara da cewa wahala ta ka hadithu Musa وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إن نفس لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إن إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك, وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى جزاكم الله خيرا كما في سورة النمل وإذ قال موسى لأهله وإذ قال موسى لأهله إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو أجل لعلي آتيكم بشهاب من قبس بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي فلما جاءها نودي من من بورك نودي أن بورك من ومن حولها فسبحان الله رب العالمين جزاكم الله خيرا محل شاهد نفركو في سورة طه وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لألي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى هدى أنا يتي زنزو مكو دا gaushi ku ji dumi ko in samo shirya shiryan shine la'alli atikum min hadi khabarin zan je in nemo shirya huda kenan a wurin shine khabar anan wurin mafhum falamma ataha nudiya man fi nari falamma aw ajidu ala nari huda falamma ataha nudiya ya musa qala ana rabbuka fakala na alayka yana zuwa sai aka kira shi aka ce ni ne mahaliccinka anan an ce nudiya kan janibil min shati'il wadi al-ayman fil buq'atil mubaraka anan kuma aka cewa ya kira shi cewa ana rabbuka ni ne ka sai aka ce fakhala na alaika kwabe ka innaka al muqaddas tuwa dan dai kai kana cikin wannan tafki ko kwazazzaban ruwa muqaddas abin tsarkakewa tuwa mai suna tuwa sai kuma me wa anaftartuka fastami lima yuha ni na zaɓe ka ne saurara zuwa ga abin da aka yi wahayi zuwa gare ka innani ana Allahu la ilaha illa ana fa fa'budni wa aqimi salata li dhikri ba abun bauta da gaskiya sai ni ka bauta mun kuma ka tsaye da sallah don ambatona inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a kuma kiyama ba makawa za ta zo mun boye ta ko musa mu boye ta don mu saka kowane mutum da abin da ya aikata wala yasuddannaka anha man la yu'minu biha ko wata ba hawa ko so zuwa ƙarshe muka duba waɗancan ayoyi suna ƙara fito da waɗannan ayoyi fili ne to a nan an ce sanya hannunsa a riga ya saka hannu ya fito farisol aka ce zai fitar da hannun farisol sannan kuma ya sanya hannayensa saboda al-rahab da yake jin tsoro kalmar rahab shine tsoro kamar yadda Allah yake cewa yad'una na rahaban wa rahaba wa kanu lana khashiina rahaban shine kwaɗayi wa rahaba da tsoro to saboda wannan tsoron ɗora hannayenka kan girji fadhanika waɗannan guda biyu burhana ne min rabbika su ne dalilai da muka ba biyu hujjo guda biyu daga wajen mahalicin ka ila firawuna zuwa ga firawuna hujja na farko yadda sanda hujja na biyu sarrafa hannunsa da yake sanya fito da shi farisol na uku da aka yi wannan kuma dan a dan neman tsoro a zuciyarsa ne amma hujjoji guda biyu shine yadda sanda ta zama maciji na biyu kuma sanya hannunsa ya zama me na ya zama fari sol gaba daya aka ce ya tafi wajen fir'auna da su a matsayin ayoyi kuma ya je wajen fir'auna da su sun zama me sun zama ayoyi ma za ka saba mana aya a qur'ani da ke maganin yadda sandar ta zama وقال musa in إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال فرعون jazakumullahu khaira bari barka a ba <laughs> so burhanani min rabbika wannan a matsayin hujjoji guda biyu daga wajen mahaliccinka ila fir'auna zuwa ga me zuwa ga fir'auna a matsayin ka je ka kira shi da waɗannan hujjoji guda biyu a matsayin Allah subhanahu wata'ala ya baka wasu burhanan wato wasu hujjoji guda biyu na farko ita ce me ita ce sanda da zai yi ta zama maciji wanda kuma ya zo wajen fir'auna da shi ya yi kuma yake cewa kala ma itin bihi sihir inna allaha da ko wannan har yake cewa wannan ai sihiri ne abinda su suke yi fir'auna ya zo shi da mutanensa yayi annabi Musa alayhi salam ya yadda sanda ta zama ta zama maciji bayan nan ka je da shi zuwa ga fir'auna wa mala'ihi da executive nasa innahum lalle su kanu sun kasance kauman mutane fasikina ai kafirina saboda fa fasaka an amri Rabbihi ai fa kharaja ne khuruj an da'atillah kuma in yayi girma yana kaiwa zuwa ga kafirci sauran bayanai sai mu tashi akai idan Allah ya kai kwanan mu gobe ko idan muna cikin masu rai zuwa gobe sai mu tashi akai insha Allah ta'ala mun tsaya kan aya ta 32 za mu tashi kan ta 34 qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun wa akhi haruna huwa afsahu minni subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wallahu ta'ala alhamdulillah kun saurari fassarar karatun alkur'ani mai girma daga bakin sheikh dr isa alifantami wanda kamfanin gerawa oil mills nigeria limited suka ɗauki nauyin shi da fatan allah ya saka wa kamfanin da mafificin alkhairi aliyu sufiya na alasan nake cewa mu kasance da ku gobe domin jin ci gaban karatun wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu